Jama'a, Assalamu alaikum barka da warhaka da fatan kunanan lahiya. Halima Jimarauce daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke gabatar muku da wani sabon shirin noma tushen arziki. A ranar goma sha bakwai ga watan nan na Yuni aka yi bikin tunatarwa da faɗakarwa da kuma jan hankali akan mahimmancin yaƙi da kwararowar hamada da zaizayar ƙasa a duk faɗin duniya. shekaru 20 kenan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware wannan rana ta yaƙi da hamada a duniya. Taken ranar ta bana shine samar da isasshen abinci mai gina jiki da rahusa ga kowa da kowa ta hanyar girka wasu tsayayyin dabarun haɓaka al'umma masu ɗorewa. To amma ta ya za a iya cimma wannan manuwa idan har yanzu ana fama da matsalar kwararar hamada da zaizayar ƙasa a wasu sassan duniya? Ya za a iya cimma wannan buri a zamanin nan na ɗumamar yanayin da ke haihuwar da kahewar ruwayen koguna da na tafkuna a yankuna da dama na duniya? Za mu duba duka waɗannan batutuwa tare da Dr. Murtala Muhammad Badamasi na sashen binciken ƙasa wato Geography a Jami'ar Bayero ta Kano. To amma da farko idan muka duba yadda aka daɗe ana nuna cewa ana yaƙi da hamada da zaizayar ƙasa a duniya, shin ci gaba aka samu ko aka si a wannan hanni na yaƙi da wannan matsala? Dakta? Eh, na farko dai zan iya cewa duka biyan aka samu. Na farko an samu ci gaba eh, da canza eh, a matakai eh, da dama gwamnatoci sun ɗauka, ƙungiyoyin sa kai su ma sun ɗauki wannan abin na ɗin an samu wayar da kan jama'a kan ita kanta matsalar, kuma matsalar ta ƙara bayyana ga mutane wanda suke a karkara ya bayyana gare su cewar ana samun kwararowar hamada a daɗi da gama haka canjin harka da canjin sauyin yanayi shi ma ya ƙara ba da haske na cewar lallai a hamada na kwararowa a to amma akasin da zan iya cewa an samu shi shine maimakon a wannan wayar da kan da ake aka samu na cigaba da wayar da kan jama'a kan wannan musamman ma gwamnatoci sai kasance an yi wa abin rukon sakaina misali sai dai a tarurruka irin waɗannan shi ake faɗakarwa ake ba da bayanin alkalma na cewar gashi gashi amma da an gama wannan tarurrukan abubuwan da za su biyo baya ba sa nuna cewar da gaske muke na yakar harkar hamada ta fuskar masu harkar kimiyya suna da da suke duba yanayin da ake auna wannan kwararowar hamada a misali tauraron ɗan adam yanzu akan amfani da harkar tauraron ɗan adam na duba harkar kwararowar hamada a ita kwararowar hamada dama illar da ta fi yi shi shine akan ruwa a ruwa kuma yana da tasiri akan shuke-shuke so idan aka gwada yanayin shuke-shuke da yake abin nan itatuwa da suke a doron ƙasa akan iya nuna kwatankwacin cewar wannan fararowa hamada shin ya yi gaba ne ko ya yi ƙasa a ta fuskar yanayin kimiyya kenan a muna iya kallon sa kuma ta fuska ta biyu fuska ta biyu shine a kalli yanayin su kansu mutanen da suke kama a waɗannan birane so idan aka duba yanayin yadda suke na cewar walwalarsu da kuma abin nan ɗin bisashe da kuma ƙasar noma da ake nomawa ya yake ya canza ne ko bai canza ba ya yabanya ta ƙaru ne ko bata ƙaru ba ita ma ana iya kwatantawa wannan harka ta kwararowa hamada da mizaninta a wannan fita wannan fuska mm. waɗannan su ne fuskoki shahara wanda za a iya gwada a kwararowar hamada. Dokta yanzu haka a Najeriya ya wannan abin yake, wato wannan matsala ta kwararowar hamada da zai kasa raguwa abin yake ko kuma ƙaruwa abin yake yi. Zan iya cewa gwaje-gwajen da muka yi na kwana-kwanan nan wanda ba su jima ba sun nuna cewar akwai gwaji da aka yi a kusan shekara goma kenan da suke suka shige wanda yanzu muke tunanin za mu sake sabon gwaji akan wannan gwajin da aka yi na shekara dubu biyu da biyar da aka yi a waɗansu turawa da suka yi gwajin cewar yanayin hamada ko kuma yanayin wannan shiya tamu ta wasu afirka afirka maso yamma tana nuna cewar ana samun ƙarin ganye na ƙara yawa bishiyoyi suna ƙara yawa a so wannan yana nuna alƙibla cewar eh ana iya cewa a kwararowa hamada yana raguwa inda gurin yana samun dausayi na ɗan karuwa kaɗan lema tana ɗan karuwa kaɗan so kuma akan sami bishiyoyi to ana iya tunanin cewar a wannan al'amari ya ɗan ragu idan aka kimanta shi da yanayin da yake baya To amma duk da wannan ci gaban da aka samu a yaƙi da hamada, kamar yadda za ku ji rana ta yau a ci gaban wannan shiri idan Allah kai mu, akwai wasu gwaje-gwaje na daban da suka nuna cewa a wasu yankunan hwama ake yi da ƙaruwar kwararar hamada, ku kasance tare da mu ranar talata mai zuwa. yanzu a madadin Dr. Murtala Muhammad Badamasi na sashen binciken ƙasa na Jami'ar Bayero ta Kano da wadda ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata masu azumi a sharuwa lahiya. Amma kar ku yi nisa, ga munan zuwa yanzu nan ni da Jamila Kabiru Fage za mu gabatar muku da shirin yau da gobe, kar ku bari a baku labari.